masallacin sayyidina muawiya ibn abi sufyan radiyallahu anhuma wannan zai zo majalisunmu mu na ƙarshe insha Allah subhanahu wa ta'ala a bana kamar yadda muka alkawaranta insha Allah idan ba a manta ba tafsirin mu yana gudana a cikin suratul bakara za mu tashi aya ta takwas insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce wa minan nasi man yaqulu amanna billah بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم kamar yadda aka yi mana bayani cewa Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul baqara ya kasa mutane alal aƙalli gida uku ko kuma gida hudu gida na farko su ne gidan masu imani da ya kira su da almuttaku masu taƙawa waɗanda aka yi bayani a kansu a cikin ayoyi guda hudu ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون سألتي أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون sannan sai gida na biyu su ne gidan waɗanda suka kafarta musamman kuma mushrikai wasu kuma malaman suka ce hadda ahlul kitab su ne Allah subhanahu wa ta’ala yake bayani a kan su yake cewa inna ladi na kafa mun sawa'un a alayhim a an zartahun amlam tun zin hum la yuminun khatam Allah ala kulubihim wa ala sam'ihim wa ala tun wa azabun azai to kuma ayoyi guda goma sha uku kamar yadda al'imam mujahid ibn jabar yake faɗa riwayar almajirinsa al'imam abdulmalik ibn jurejin almacci cewa ayoyi goma sha uku su kuma sun zo za su siffanta madafakai sannan shi kuma ayoyi masu ɗimbin yawa a cikin surar su kuma za su zo su bayanin ahal kitab Ahal kitab waɗanda su ne hudawa da nasara in ka fitar da su daga cikin lafi na kafaru ana nufin zallan mashirkai ke to a yanzu wannan aya ita ce za ta fara bayani akan sufufin Shi ne Allah ya ce wa minan nasi daga cikin mutane man kulu akwai wanda yake cewa amanna billahi mu mun yi imani da Allah wa bil yawmil akhir sannan kuma mun yi imani da ranar lahira wa ma hum bi mu'mini amma ba mummunai bane wannan ayar ita ce ayar da Allah subhanahu wata'ala ya fara bude bayani a game da tunan silili ga waɗansu mutane da ake ce musu munafikai lafazin annifa sabon lafazi ne da shari'ar musulunci ta zo da shi da wannan ma'ana larabawa ba su san kalma annifa da irin ma'anar da shari'a ta ba ta ba asalin kalma annifa malamai suka ce daga lafazin annafiqa ne ƙa'a gida ne da kurege yake yi a zahiri sai kaga kaman anan nan yake to amma ba a nan yake ba ya rufe da ƙasa sai ya shige sai ya sake tono ƙasa sai ta rufe shi yana cikin gida na biyu to shine sai ya zama kalmar da shari'a ta zo ta kalle ta kai kana ganin kurege kana tsammanin in ka hango ramin shi a sama za ka gan shi ke ka leƙa ramin ko kuma ka haƙa ramin na farko ba za ka gan shi ba yana nan ya ɓoye a ƙarƙashin ƙasa to wannan ya ta ɗaki ko rami na kurege da kuma siffar munafiki sun yi kama akwai ne a tsakaninsu kamar yadda za mu ji tarihin da malamai suka ma wane ne ake ce ma munafiki a cikin musulunci sannan wane irin aiki yake yi to wannan ayar ita ce ayar da Allah ta'ala ya buɗe bayani a kansu aka ci gaba da bayani a kansu aka yi bayani a kansu a cikin suwatu Ali imra Allah maɗaukacin sarki ya bayani a game da irin zagon ƙasa da suka shirya ma musulunci musamman a yakin badar yakin uhud ya sake zuwa suka sake kulla munafurci sai ya zama duk wani yaki da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam zai fita to waɗannan miyagun bayi sai sun kulla wani makirci na su nemi ya manzon Allah salama da sahabbansa za su sha wahala yaƙi ya karye musu kafirai kuma su ci nasara amma inda Allah ta'ala ya fito da su fili aka yi musu tunan silili aka ware komai nasu aka yi bayani shine a cikin suratul tauba bayan abin da ya faru na yakin tabuka a nan ne Allah ta'ala ya fitowa da su fili aka yi ma musulmai bayani a game da sufufinsu kai ka ce idan ka ga munafiki za ka iya nuna shi ka ce wannan munafiki saboda yadda Allah ta'ala ya ɗauki bayanai waɗanda suke masu gamsarwa a game da siffofinsu da halayensu da irin ɗabi'unsu da irin makirce-makirce da suke kulla ma musulunci to shi ne Allah ya ce wa minan nas daga cikin mutane annas nan ana nufin kowa wasu kuma malamai suka ce annas ana nufin daga cikin waɗanda suke mutanen madina wasu kuma suka ce annas daga cikin mutanen da suka zo suka lullube annabi sallallahu alaihi wasallam suka nuna suna tare da shi duka waɗannan ma'anonin ba saɓani ba ne in ka ce annas ana nufin mutane ga baki ɗaya munafukai a cikin mutane suke idan ka ce annas ana nufin mutanen madina daga cikinsu aka fara samun munafukai idan ka ce annas ana nufin waɗanda suka zo suka gewaye annabi sallallahu alaihi wa sallam suna cikin waɗanda suka gewaye annabi sallallahu alaihi wa ba da zuciya ɗaya ba to su ne anna nan Allah ta'ala ya ce daga cikinsu akwai manya ya ƙulu amanna akwai wanda yake cewa da baki ya yi imani billahi wal yawmil akhir ya imani da Allah kuma ya imani da ranar lahira to tari Allah maɗaukakin sarki yana haɗa al bihi wa bil yawmil akhir a wurare da yawa Allah yana haɗa tsakanin imani da shi da kuma imani da ranar lahira sirrin da ke ciki shine imani da Allah shine farko amma inda imanin zai maka amfani balo-balo kuma a tabbatar da daga tsikai imanin shine a lahira kana iya cewa kai imani da Allah a duniya ka tsira to amma ba za a gane imaninka na gaske ba ne sai an je lahira to shi yasa sau za mu ga a cin alkur'ani aka yawaita hada al'imanu billahi sannan kuma sai a ce wa bil yawmil akhir alhali rukunnan imani guda shida ne kamar yadda ya tabbata a cikin hadisu jibril alaihi salam da ya tambayi manzon Allah sallama qala fa akhbirni anil imani sai ya ce an tu'mina billahi daya wa mala'ikatihi biyu wa kutubihi uku wa rusulihi hudu wa yawmil akhir shine ma na na biyar wa an tu'mina bil qadri khairihi wa sharri to amma a wurare da yawa alqur'ani sai zo da wani salo in zai yi bayani sai ya ce al imanu billahi kuma ya faɗi yawmil akhir inna ma ya'muru masajidallahi man amana billahi sai ce wal yawmil akhir sannan annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma sai ya dau wannan sala sai ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakun khayran aw liyasmut man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim فليكرم man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi جاره kaga digga su manzo Allah sallama da alqur'ani dama su fassara alqur'ani ce maganar annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga nan shine muhimmancin a duniya mutum zai iya cewa ya imani da Allah ya ta faɗi a baki to amma a ina imanin zai bayyana da gaske ce sai an je lahira to shine sai Allah sai ya haɗa sai ya ce al-iman bil yawmil akhir man amana billahi wal yawmil akhir wa amanu billahi wal yawmil akhir hmm? sai a faɗa haka to su ma munafikai sai suka rika cewa mun yi imani da Allah da ranar lahira amma sai Allah ƙarar sai ce wa mahun bi mu'mini amma ba mummune ba ne su an kore imaninsu da suka yi a baki domin imaninsu ba a zuciya ba ne imani kuma yana da rukunai manya-manya guda uku abu na farko shine al'imanu bil janan al'imanu bil janan zuciya ta ƙudirta, ko su ce al'irci ƙadu biljana zuciya ta ƙudirta to su muna sun rasa wannan sharaɗin ko kuma wannan rukunin sun rasa wannan sharaɗin na al'irci ƙadu biljana da baki suke faɗi iza ja akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal na lakadibun وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا أبو عليكم الأنامل من الغيظ هذا إن سنها لدبا كسيس تسمي إيماني وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون هذا دبا كسيس من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم دبا كسيس تسمي إيماني أما زكاة سبسي إيماني بقى sun rasa wannan rukunin na farko ko sharaɗi na farko sharaɗi na biyu shine annutsu bil lisan harshe shi kuma ya farka. to su sai suka ɗau wannan a cikin ƙungiyoyi waɗanda suke danganta kansu zuwa ga musulunci waɗanda suka yi kama da su su ne murji'a daga cikinsu kuma musamman alkarramiya mabiya muhammad ibn karram su suna cewa idan mutum ya ce ya imani da baki shi kenan ba wanda ya ce ka binciki zuciyarsa sannan kuma ba wanda ya ce ka tambayi aikinsa shara'i na uku shine al'amalu bil arkan gaɓoɓi kuma su aiwatar ba ka cewa kai imani da baki sai kai shiru kuma ba a ga kana aiki ba lokacin sallah ya ka ƙi yin sallah kana da dukiya a ce kai zakka ka ƙi yin zakka duk rukunan duk abin da sama ya faɗi na amalul iman wanda sun kai saba'in da doriya kai ba ka yi annabi sama ya lissafa ababe da yawa wanda manya-manyan malamanmu irin su al hulaini bayansa irin su al'imamul bai haƙi sun zo su rubuta littafan da suka sa musu suna al-musannaf shu'adin iman tsari ne na littafi da ke tsara ayoyi da hadisai da maganganun magabata a game da fassirar ne ake ce mai imani kafin su malamai sun rika rubuta littafansu da unwanin al'iman kaman al'imam ibn abi shaiba ya rubuta littafinsa al'iman kaman al'imam muhammad al-qasim sallam abu ubaidin yana da littafinsa al'iman da sauran malamai waɗanda suka rubuta littafansu da taken al'iman suna faɗin ayyukan imani ba ka cewa kai imani da baki ka ce kai imani a zuciya amma kuma ba ka wani aiki na musulunci ko kuma ka zaɓi wanda ya maka wanda bai maka ba kuma ka ƙi alhaya min iman kunya tana cikin imani man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut wanda ya imani da Allah da ranar lahira ya faɗi alhairi ko ya kama bakin sa ya shiru من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره أو فلا يؤذي جاره متوم من دي إيمان إذا ألا جران اللاهرة تقيت تدى مقف شنسا والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن من بات شبعانا وبات جاره جوعانا وهو يعلم به إن وطن من سنا فائدا تدني سنا فائدا تدى إيمان لا أبنى من كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم kada macen da ta yi imani da Allah da ranar lahira ta yi tafiyar yini ɗaya da kwana ɗaya awa ashirin da hudu ba tare da wani muharramin ta ba ta bagari kaga duk waɗannan amalin imani suna cin ayyukan imani to su munafakai sai ya zama sun ɗau ɗaya amma suka yi watsi da biyu ko kuma wasunsu suka ɗau biyu domin ana yin sallah da su amma sallar da suke yi kamo kusala in sun zo za su sallah da kasala da lalaci suke sallah kuma yura'unan nasu in ba za a gansu ba ba za su yi ba sallar magari sallar isha'i sallar asuba na ba su wahala ba za su iya zuwa ba in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda sun san da sallar isha'i da sallar asubahi to ba a ganin su amma sallar azhar kowa na ganin su sallar la'asar kowa na ganin su magariba ma gari ya yi duhu ba za a iya gane cewa sun zo masallaci sai su halarta amma da magariba da sallar isha'i da sallar asubahi suna musu wahala siffofin munafikai suna da yawa babban malami al-imam al-firyabi abu ja'far al-firyabi yana da littafin sai yana cin malamai magabata da ya rubuta shi zammun nifaqi wal munafiqin ya kawo atar da hadisai waɗanda suke siffanta munafikai Allah shi kyauta babban malami al'allama tubnu jaririn al-tabari shaikul mufassiri ya ce wa ta'awilu zalika fassar wannan aya an Allah jalla sana'uhu lallai Allah wanda yabansa da kirarinsa suka ɗaukaka lamma jama'a li rasulihi sallallahu alaihi sallam amrahu fi dari hijratihi a lokacin da ya tattara ma manzo Allah sama karfinsa a garin Madina inda ya hijira annabi sallallahu alaihi wasallam shekarun shi goma sha uku yana awa. a makka amma shekara goma sha uku nan ba ranar da annabi sama ya samu sauki da shi da sahabbansa nema ake a bige nema ake a kashe shi kanshi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam din an shirya masa makirci domin a fitar da shi ko a kashe shi ko a kama shi a daure shi Allah madaukakin sarki ya umarce shi ya hijira ya koma Madina da ya koma Madina Allah ya tattara masa ƙarfinsa wacce ƙarra lahu ƙararuhu sannan matabbatarsa ta tabbata ya samu wajen zama a madina wa azhar Allahu biha kalimatahu sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana kalmarsa a cikin garin madina aka anshi musulunci hannu biyu-biyu musulunci sai ƙaruwa yake yi tunda manzo Allah ta sama ya shiga madina to musulunci bai taɓa baya ba sai gaba gaba tutar musulunci ita ce take kaɗawa tun da manzan da sama ya sa kafasta a cikin garin madina wafa shafi duri ahli hal islam sannan musulunci ya watsu a gidajen mutanen madina ba gidan da za ka shiga babu musulmi وقهر بها المسلمون من فيها من أهل min من عبدة الأوثان sannan musulmai suka samu rinjaye daga cikin akan kafirai waɗanda suke bauta ma gumaka musulmai suka samu rinjaye domin mutanen madina kabilu ne manya-manya guda biyu 'yan asalin ƙasa kamar yadda ake cewa yan asalin ƙasa su ne banul khazraj da banul aus wanda su kuma daga baya suka zama gidaje alal akalli manya-manya guda shida aus ya fitar da gida ɗaya al ya fitar da gidaje guda biyar to dukkan wani mutumin madina ɗan asali to dangantakarsa tana koma ɗaya daga cikin waɗannan gidajen ne shi yasa duk balansari duk mutumin madina in ka tashi za ka kawo nasabar sa sai ka kai ka ce masa alhazrajiyu ko kuma ka ce masa al'ausiyu to musulunci ya watsu a cikin waɗannan gidaje nasu me ya faru wa zalla biha man fiha min ahlil alkitab sannan waɗanda suke taƙama da su suna cikin littafi suna da littafi yahudawa wanda su abin da suka yi da suka karanta a cikin nubu'at ɗinsu ababen da aka rubuta a cikin attaura cewa Allah ta'ala zai fitar da wani manzo a ƙarshen zamani shine annabin da ya fi kowanne daraja daga cikin alamomin da Allah ya rubuta a cikin a cikin a cikin a cikin a cikin taura cewa annabi sallallahu alaihi wasallam zai bayyana a gani ne yawan dabino to mutanen yahudawa suna fatan a ce annabin karshen nan ya fito daga cikin su sau da suka yawata a duniya sai suka ga madina aksarul biladi nakhlan madina ce garin da tafi yawan dadinai saboda ka fa fasa sai suka zauna a garin madina suka zo ƙabilu manya-manya guda uku su ne banin nabi da banu ƙuraifata da banu ƙainuka waɗannan gidajen guda uku na yahudawa burinsu Allah ta'ala ya fitar da annabin ƙarshe wanda ya fi kowane annabi daraja daga cikinsu ba su san ba haka bai Allahu alamu haifu ya alu misalata Allah shi kadai san inda yake sa manzancinsa to shi nan. da haka da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana sai suka bayyana masa kiyayya tsalo balo suka nuna yaƙi suke da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sama zuwan shi Madina ya gayyato su kamar yadda littafan sira suke tabbatarwa ya tab ya kira su yace su zo su zauna ƙasar nan ta muci dukkan mu zauna lafiya a cikinta annabi sallallahu alaihi wasallam shine shugaba su kuma suna matsayin waɗanda za a zauna da su a matsayin kafaran amana ahlul zimma kuna addinin ku kuje ku yi ba wanda zai taba ku ba a yadda wani musulmi ya je ya taba ku ba ko ya cutar da ku amma duk abinda haramun ne a cikin musulunci ba za ku zo kuna yada shi a cikin garin musulmai ba in za ku sha giyar ku tunda ku a wajen ku ba haram bace kamar yadda kuka ce ma kanku to ku tafi ku je can ungo ku sha in za ku yi karta ko ku yi lido ko ku yi kwado to ku je can ungo ku ku yi in za ku ci aladen ku ku je can ungo ku ku ci amma ba za ku shigo cikin daular musulmai ku yi ba cikin birni inda musulmai suke aka rubuta dokoki kamar da littafan sira suke ruwaitowa duk da malaman hadisi suna tattaunawa akan ingancin wannan wasiƙa din wato takaddar yarjejeniya amma malaman sira sun ruwaito ta sun ambace ta a cikin littafai malaman sira na da irin su ibn hisham kafin sa malamin sa muhammad bin ishaq al-akhbari sun ambace ta a cikin littafan su da bunut da sections sashi sashi yadda kasan constitution namu da ake amfani da shi a ƙasa to haka aka rubuta wannan kamar yadda malaman sira Allahu a'lamu bi sihhatir riwaya suke ambatawa waɗannan yahudawan ba a daɗe ba suka fara warware alƙawari waɗanda suka fara cin amana su ne banu kainuka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaƙe su ya kore su daga garin madina sai suka gudu sai suka koma wani ƙauye a bayan garin madina da ake ce masa khaybar gari ne mai yawan bishiyoyi mai yawan gonaki sai suka je suka zauna a can wanda kafin kuma a dawo daga baya bayan shekara ta bakwai annabi sama zai yaƙe su a can ɗin ba bayan an yaƙe su suka sake tuba tuba ba na su shiga musulunci ba tuba na za su zauna lafiya da musulmai aka bar su gonakinsu manzalar sama ya ce to yanzu ba ku ba ne gonakinku sun zama na musulmai yanzu abin da za a yi ku za ku rika nomawa da takinku da wahalarku amma duk abin da kuka noma to za a raba gida biyu sai ku ba musulmai rabi ko kuma ku ɗau rabi in mutum ya in bai hude ya noma buhu goma to buhu biyar na musulmai ne buhu kuma biyar nasa tunda yanzu yana cin gajiyar zaman lafiya ne a cikin daular musulunci ƙarshe sai na umar da aka zo zamaninsa radiyallahu anhu inna umar ba wata ya ce dama manzan Allah ta sama ya ce za mu bakku ne zuwa lokacin da Allah ya kaddara muku to lokacin da Allah ya kaddara muku zama a garin kaibar ya kare saboda ka ku fita sai na Umar ya kore su tun daga nan aka tsarkake garin Madina daga Yahudawa ba su hayyo ba su to kaji to waɗannan Yahudawan da suka ga manzan Allah sama ya fi karfin su sai suka shirya masa kisisina bayan banu kainuka to sai banu nazir su ma haka suka ci gaba da ma kirki. har riwaya ta sira ta zo take cewa suka shirya kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka gayyace shi da nufin ai wani sulhu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya zauna sai mala'ika jibril ya zo da wahayi cewa ya tashi yana tashi ashe sun sa ta bayan katanga an shirya wani katotan dutse a jefo shi ya danna manzo Allah sama shikenan a yi faɗe kwana manzo Allah sama ya mutu kenan to shine fa manzo Allah sama ya koma cikin gari ya shirya yaki ya ce a zo a yaƙe su shine aka saukar da suratul hashri huwa alladhi akhraja alladhina kafaru min ahli alkitabi min diyarihim li awwal alhashr saura banun su kuma banun nadir kafare suka kulla suka kulla alkawari suka kulla zumunta ta cewa duk wani kafiri ba a yace mishi ba in bai bada gudunmuwa ba kuma ya fito ana son sai amma manzo Allah sama ke faɗe kwana shine abin da ake cewa ghazwatul ahzab ko ghazwatul khandaq suka taru a bayan garin Madina cewa sai sun gama da duk wani musulmi kuma sun gama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya karbi yakin aka jefo aka jarabe su da iska su kafirai daga baya sai Allah ya yi ma manzo Allah sama wahayi mala'ika jibril ya zo ya faɗa masa cewa hadda banu quraiza aka shirya wannan makirci to da ka manzo Allah sama ya ce a tafi wajen su su ma a je a yaƙe su aka je aka gama da su to kaji waɗannan to waɗannan yahudawan manzo sama da suka ga yafi karfin su to shi kenan sai suka yi kullace kullace in ji al-imam da hasada da nuna ma manzan Allah sama kiyayya kai sai da ta kai ma manzan Allah sama zagin sa fa suke yi fa manzan Allah sama yana zaune a masallaci za su zo wucewa sai su ɗage sai harshen su makin su ce assalamu alaikum sai su ce assalamu alaikum su ce alamu wai assalamu alaikum mutuwa ta tabbata a gare ku tun wasu sabai ba su fahimta har nan na ta fahimta cewa ba assalamu suke cewa ba assamu suke cewa na na aisha ta fusata ta ce wa alaikum assamu wa ghadiba Allahu alaikum wa la'anakum wa addalakum azaban azima ce tsinannin Allah Allah ya tsine muku albarka Allah ya hushi da ku kuma Allah ya tabbatar da mutuwa akan ku kuma Allah ya tanadin muku azaba wacce take ne radadi ne girma manzon Allah ne ya ce kakki ce haka ai na ce wa alaikum inna rizqa la yakunu fi shay'in illa zana idan mutum ya maka wauta to kai in ka tashi rama ka dafa shi da ruwan ka dafa shi da ruwan sanyi ka dafa shi da ruwan sanyi ya fi zafi in ka dafa shi da ruwan sanyi ya fi daɗewa sannan ya dahu Wanka ka watsa mashi ruwan zafi to shi nan ka gama da shi tashin farko amma ka bari ka dafa shi da ruwan sanyi yi ce ai ce musu wa alaikum ana son sassauci a komai to kaga suna yi ma manzo Allah sama wannan makircin to daga nan akwai akwai hulafa ɗinsu kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi mutanen Madina suna da suna da haɗin gwiwa da waɗannan Yahudawa sannan malamai suka ambaci cewa a cikin banul khajrat da suka fi yawa gidaje biyar an shirya cewa ya kokan da ake yi tsakanin gidajen ausu da gidajen khajrat, to aka yi wani sulhu na lafi-lafi ba lafiya ba sai aka shirya cewa za a naɗa. abdullahi bin ubayy bin salul ya zama shine sarkin madina kwatsam sai ga manzon sama ya sauka a garin madina shi ke nan idza jaa ba tsala nahabu ghairi haka laraba suke cewa in kogin Allah ya zo kogin kowa sai ya zama mai sai ya zama kwata ne mana kogin Allah ya zo na kowa kwata zai zama saboda haka tunda manzo Allah sama ya zo to wai za a nada kuma ya zama shugaba kaga ba wani shugaban da za a nada to tun daga nan wannan mutumi da ake ce masa abdullahi bin ubayi bin salul ya shiga makirci ya sa ma shi bakin ciki a cikin zuciya da damuwa a kan sai ya ga bayan musulunci da musulmai to kaji asalin harkan nifafu ke asalin munafurci ke a ina ta fara bayyana sun fara bayyana lokacin da za a tafi yakin bada annabi sallama ya fito da sahabbai ya ce gashi gashi su fita kaza kaza kaza kaza abdullahi ibn ubay ibn salul ya zanzarar da mutane aka je yakin uhudu a shekara ta uku wancan a shekara ta biyu ya sake ɗeba mutane mai da su gida daga nan aka tafi wani yaƙi ana dawowa a can sai ya ce wallahi shi ne yake cewa in raja'na ilal madinati la yukhrijanna al-a'azz min al-azalla shi wallahi in muka dawo yaƙin nan muka koma garin Madina sai masu buwaya masu gari ɗan ƙasa sun fitar da kaskantattu shi ne aka samu ɗansa wanda shi ma sunan shi Abdullah Abdullah ibn Abdullah ibn Ubay ibn Salul ya je ya tsaya a bakin gairi, ya sauri ya riga baban shi ya koma ya ce wallahi in baban shi ya zo sai ya tantance suwaye al'azallu suwaye al'a'azzu ɗansa na cikinsa saboda a musulunci babu compromisation musulunci ya fi kowa in kaga kana fifita wani akan musulunci to imanin kana da matsala tabbas musulunci da imani sun fi kowa kuma sun fi komai to ne wannan saboda haka suka ci gaba da yin abin da za su to amma me yasa sai aka samu munafikai su suka zama da haka saboda suna jin tsoron su bayyana kansu a matsayin kafirai zalla sai su zama musulunci ya tsayi da hukunci a kansu cewa su kafirai ne in an tashi yaki har da su za a yaka amma waɗannan munafikan su ne suka jawo manzon Allah sallallahu yake cewa a'a la taf'al hatta la yaqula an-nasu inna muhammadan yaqtulu ashabahu yanzu aka kama wani munafiki aka kashe to sai a ɗora faɗar cewa ai annabin sama yanzu sahabban shi ma yake kashewa sau da su sun zama kadangarin bakin tulu a kashe su a kashe tulu a bar su kuma su fada su fada su ɓata ruwa haka suka zama mu musulmai al'imam ibn kathir yake faɗi a cikin tafsirinsa yake cewa Abin abinda ake ce ma munafirci huwa izharul khairi wa israrul sharri a bayyana alheri a fili amma mutum ya ɓoye shirri a zuciyarsa wa iza laqukum qalu amanna wa iza khalaw addu alaykum al'anamil min al-ghayz Allah ce kul mutu bi ghayzikum in sun gamu da ku sai su sun yi imani haba haba haba haba haba haba amma na Abdullahi ibn Ubay ibn Salul sai da ya kasa boyuwa in munafirci ya kai munafirci to sai ya bayyana munafircin da ake iya ɓoye shi shine type C ko type A kai amma ya fara zama B balle kai C ta shi ce nan ba zai ɓoye ba sai ya bayyana to shine sai yake cewa an wa'un ko wahu huwa wa'ani. munafirci kala biyu akwai i'tiqadiyun akwai amali akwai munafurci na zuci irin na su abdullahi bin ubayi bin salul da mabiyansa mutum ya bayyana shi ne imani ne amma a zuciyarsa kafiri ne wannan lafazin an na annifaq shi ne daga baya malamin fiƙi suke ce mishi azzandaka azzandaka an yuzhira al-insanu islama wa yukhfi al-kufra ya bayyana musulunci a fili amma a gidansa yana da gunki da yake bauta mawa zandaka an same su zanadika a cikin musulunci daga baya malaman mu na fikihu ma sai suka daina amfani da lafazin annifa a hukunci irin na wannan sai suka dawo suna amfani da lafazin alzindiq har suke faɗi suna cewa ya za a gane zindiki ya tuba dama can ɓoye musulun ɓoye kafirci yake to sai ce ya tuba ta ya za ka gane ya tuba eh? wa zai bayyana mana yadda za ka gane zindiki ya tuba dama boyewa yake yi to kuma yanzu ya ce ya bari to ta za ka gane ya daina ɓoyewa kaga da matsala sannan sai akwai annifaqul amali shi kuma munafurci na aiki shi ne wanda za ka ji su ne yake cewa aikin munafiki salat alamomin munafiki guda uku idza haddasa idan zai yi magana sai ya ƙarya ƙarya alama ce ta munafikai wannan alama ce ta ƙaramin munafurci munafircin aiki amma kuma duk wani babban munafiki makaryaci ne wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibu kaga haka Allah ya ce lalle Allah yana sane da cewa munafikai makaryata ne wa idza wa'ada akhlaf in yi alkawari sai saba alama ce ta munafirci wa idza akumina kha in aka bashi amana sai ya ci a wata riwaya wa idza khasama duk lokacin da aka yi rigima da shi an fa ba shi haƙuri to sai ya yi zage-zage sai ya yi cin mutunci sai ya yi ashariya ana jin shi yana ƙara matsawa yana faɗin zagi yana faɗin ashariya to kaga duk wannan alamomi ne na munafukai waɗanda suke ƙanana ƙananan munafukai wanda munafincin su bai fitar da su daga musulunci ba amma wancan nau'in na farko shine annaqilu min millati shine wanda yake fitar da mutum daga musulunci kafirai ne su babban malami al'imam Abdulmalik ibn al-makki ɗaya daga cikin manya-manyan malamai atba'u tabi'i an su al'imam malik ne yake cewa al aikin munafiki yana saba wa maganarsa sannan kaga dama ka ce yukhalifu qawluhu fi'luhu sannan maganarsa na saba ma aikinsa me yasa manzo Allah sai ya ce أكثر منافقي أمتي أكثر منافقي أمتي القراء mafi yawancin wanda suka fi munafinci a cikin al'ummata su ne makaranta Alƙur'ani a baki rimi rimi rimi rimi rimi da ƙira'a amma kuma mutumin banza ne wannan hadisi ne sahihi aksaru munafiqi ummati qurra'uha ko al wanda suka fi munafirci a cikin al'ummata su ne masu karatun ƙur'ani da baki amma baya shiga cikin zuciyarsu shi yasa lokacin da fitina hawari yan tawaye masu kashe mutane ta zu su suka fi yawa Allah ka tsare sannan al-Imam Ibn Jurayj ya ce wa sirruhu taho sannan sirrinsa na saba ma bayyanansa abinda yake bayyanawa daban abinda kuma yake ɓoyewa daban wa madkhaluhu makhrajahu sannan mashigarsa na saba ma mafitarsa inda yake shiga daban amma inda yake fita daban sannan wa mashhaduhu maghibahu abinda kake gani nasa a fili ya saba ma abinda yake boyewa shine sai al-imam ibn jiraj yace wa wa inna ma nazalat sifatul munafiqin fi suwar al-makkiyya ibn kathir kai ibn kathir yake cewa surorin surorin madina su suka fara su suka fara magana kan munafikai li'anna makkata lam yakun fiha munafiqun domin a makka ba munafiki shi yasa malaman mu suke cewa babu munafiki ko ɗaya daga cikin muhajirai mutanen da suka taho daga makka suka yi imani suka yi hijira suka dawo madina to babu munafiki ko ɗaya a cikinsu a cikin mutanen madina aka samu munafikai kuma an faɗa mana dalilin wasu daga cikinsu san mulki shi sa dan uwa kakka so mulki wallahi idan mutum ya so mulki komai zai iya yi zai iya zama munafiki abdullahi bin ubay bin san mulki ya kai shi san mulki shugabanci shi ya shigar da shi cikin munafurci shi yasa an Allah ya tsare ka daga san shugabanci san bayyana san a ce ke kace gaba to ka huta amma idan jama'a suka zo suka matsa maka suka ce sai ka yi to ka yi Allah zai taimake ka hmm? Allah zai taimake ka amma idan kai ne kace so ka matsa to Allah subhanahu ta’ala sai baka da dabaraka Allah shi kyauta Allah ya tsare to wannan yana ciki sannan daga cikin abin da ke haifar da munafurci akwai san duniya ko da ba mulki ba san dukiya da tara ta yana cin abin da ke haifan mu da mutum munafinci shi yasa manzon Allah sama ya haɗa su a cin hadisin da ake cin shi hadisu zan mali wal jah hadisin al-Imam Tirmidhi da sanadi ingantacce annabi sama ya ce da san dukiya da mulki ke ma mutum a addinin sa to ta ci banna fiye da yadda kyarkeci guda biyu mayunwata suke banna idan aka sa su a cikin girkin tumakai sau da aka Allah shi kyauta Allah shirye mu Allah subhanahu wata'ala ya tsare mu daga wannan cuta ta munafarci kuma kamar yadda muka faɗi insha Allah ta'ala yau ce za ta zama ranar ƙarshe insha Allah a bana a wannan karatu namu na tafsirin Alƙur'ani mai girma muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala wacce ba ta da iyaka da ya kaddara mana samun waɗannan kwanaki guda ashirin da biyar ba a samu rashin lafiya ta ba ba a samu fashi na ba ban yi tafiya ba sannan kuma ba a samu ruwa ba ba a samu wani dalili da ya hana mu karatu ba saboda haka mun samu majalisai guda goma sha ashirin da biyar muna godiya ga Allah wanda ya bamu wannan iko muka zo muka yi kuma muka yi daidai gwagwadon abin da za mu iya yi daidan da muka yi Allah ya bamu lada kuskuren kuma da muka yi Allah ya ce mana dama ba iyawa muka yi ba koya muke yi kuma ba za mu gushe ba muna koya muna fatan har mu mutu muna koya fatan mu kenan har mu mutu muna koya saboda haka mun yi abin da za mu iya yi Allah ya ba mu lada akan abin da muka yi daidai saboda ka godiya ta tabbata ga Allah godiya ta biyu wadda za mu yi ita ce godiya zuwa ga 'yan kwamitin wannan tafsirin musamman masu kula da ɗauka social media da kula da tsare-tsaren masallaci da mahalarta da makamantansu Allah ya saka musu da alkhairi sunayensu suna da yawa amma akwai shugabanninsu waɗanda kuke ganin su a yanzu akwai mala ibrahim ali ladan wanda shine sakataren mu gabaki daya akwai mala yusuf lawal yusuf akwai malam suleiman idris akwai malam aliyu muhammad lawal akwai malam muhammad eh, mahmud eh, umar eh, albashir da kuma malam jibril wanda yau ya tafi garin su a jihar kogi allah kai shi lafiya duka waɗannan allah ya taka musu da alkhairi a game da wannan aiki da suka tsaya tsayin daka suke yin sa ba tare da gajiyawa ba ɗazu suke ba da rahoto wajen rufe karatun tafi karatun asuba na asirarus salah cewa akwai groups guda ashirin ko da biyu ne ko da biyar da ake yada wannan karatun na whatsapp wanda ko ina yana kaiwa zuwa ga duniya sannan akwai group na telegram wanda shi ma bai gaza mutane dubbai kaza ba wanda ake yada musu karatun nan kuma su suke wannan aiki so daga Allah ya saka musu da alkhairi muna godiya a gare su Allah ya kara musu albarka shi ne da awa kullum yana buƙatar mataimaka kai kaɗai ba za ka iya yi ba da'awa ɗaukar jin kaci mutum ɗaya ba zai iya yi ba to Allah ya saka musu da alkhairi akwai masu kula da masallaci musamman Usman dan Galadima wanda shi yake kula da masallaci ya kula da janareta ya kula da fitulu da sauransu Allah ya saka masa da alkhairi Allah subhanahu wa ya kara masa albarka sannan bayan haka akwai alaramma gashi nan shi ba shi ma tun da aka fara tafsiri ƙarshe-ƙarshen nan ne kai kuka ji yana ɗan mara-mara ina jin ɗan farfesu-farfesun nan ne na ƙarshen azumi ko bai shan shi wallahu alam amma da yau insha Allah ya kamata ya sha ko me yaji to Allah ya sauwake to shi ma malam Muhammad Abu Muhammad Fadlu Sada da shi aka buɗe karatun nan kuma ba ranar da ya fashi da gabaki ɗaya da shi aka yi karatun nan aka zo har yau Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya ƙara tsare masa haddasa Allah subhanahu wata'ala ya sa alkur'ani ya cece mu da shi gabaki ɗaya sannan bayan haka muna godiya zuwa ga waɗanda suka ɗauki nauyin sa wannan karatun a kafafen yada labarai wanda su ma aikin alkhairi ne babban da bai gaza namu ba yadda muke zama mu yi karatun nan su kuma sai suka yi amfani da dukiyarsu wajen yadawa musamman alhaji ya wakili wanda shi ne ya ɗauki nauyin sanya wannan karatu a gidan rediyon alheri ake jinsa wannan alheri da yake yadawa a gidan rediyon alheri Allah ya saka mashi da alheri da sanadiyarsa dukiyarsa ya ɗauka ya bada Allah ya saka masa da alheri Allah ya tsare shi Allah ya shirya masa zuriyarsa Allah ya ƙara ma dukiyarsa albarka na biyu su gidan rediyon su kansu su ma sun cancanci a gode musu domin aikin alheri. ne domin da ba su ba da wannan gudunmuwar ba gidan rediyon ya kafa kuma suka zama sun ware wannan tsarin na sanya tafsirai a watan ramadan kaga da ba za a ji ba da ka Allah ya saka musu da alkhairi ibada wa tijara suke suna kasuwanci kuma suna bautar Allah madaukakin sarki gwaggwadon niyyar da kowa ya kyautata sannan na gaba su ne 'yan gidan talabijin na albani albani tv Allah ya ji kan wanda shi ne mu'assisin wannan darul hadith al-khairi darul hadith ta sanadiyar kuma darul hadith aka samu wannan gidan talabijin na Albani TV wato a Sheikh Muhammad Awal Albani Allah ya gafarta masa Allah ya ji kansa Allah madaukakin sarki ya yafe masa kurakuransa to waɗanda suke kula da wannan gidan talabijin tun daga darekta na gidan na dadar ɗin gabaki ɗaya cibiyar da kuma shi kodineta dan uwanmu abokinmu aminin mu. Dokta Abubakar Asgar da sauran waɗanda suke tama masa Allah ya saka musu da alhairi sannan waɗanda suka ɗauki nauyi ko suka ba da gudun wasu wajen sawa an kira ni an faɗa min wasu daga cikinsu wasu ba su san a faɗi sunansu to Allah ya saka musu da alhairi Allah su ma ya tsare musu dukiyarsu kuma ya ƙara ma rayuwarsu albarka duka ga baki ɗaya sannan cikin waɗanda ya wajaba a gode musu su ne 'yan agaji musamman muhammadu na yi ce ko yau ba nan ya zo ba yawwa kullum shi yana nan a nan wajen haddadi nuna ga yana raba ma jama'a amma ban san ko shi yake siya ba ko waye amma dai shi yake rabawa to kaga Allah ya saka mishi da alheri ga agaji kai agajin shi kala kala ne ya agaza a wajen kula da masallaci da tsar kula da kayayyakin mutane sannan kuma ya agaza da abin bude baki ya kwashe lada to Allah ya saka masa da alkhairi akwai bawan Allah wanda alkhairansa suke da yawa a nan unguwa wanda ɗazuma mun gode masa kuma mun masa addu'a duk rashin wutar da ake yi to shi yake ba masallacin nan man fetur yake shayar da masallacin nan man fetur kafinsa wani bawan Allah shi ma yana yi duka makwabtanmu ne a nan tare da su muke komai mutanen arziki Allah ya taka musu da alkhairi Allah ya tsare su Allah ya ƙara musu albarka Allah ya shirya musu zuriyarsu Allah ya ƙara ma dukiyarsu albarka sun cancanci a gode musu ba ranar da muka samu matsala ko ne da wuta su ma yan nefa Allah ya saka musu da alheri wallahi sun yi bazaka zaka sun yi kokari sun yi bajinta Allah kuma ya ƙara inganta mana wannan nefa ya sa menene kuke ce ma megawatt namu na Najeriya ya kai dubu miliyan ya zama wuta ta zama kawai marasa ma mai zami da ita kuma zalika an Allah bi aji kasashen da ba su kai mu arziki ba suna da wannan wani wani cikin masu bincike masu aikin injiniyancin wuta yana ban labari ya ce south africa na da na da extra extra 40,000 megabytes abin da menene kuke ce mashi megawatt megawatt na wuta 40,000 a wasu shekaru ban san yanzu kila sun kara 40,000 mu ko nan fa ana magana ne fa a ce 1,500 ko ba haka bane Allah shirye mu Allah ka inganta mana wannan kasa to sau da ka 'yan agaji sun cancanta a yabe su 'yan nefa da sauransu dukkansu duka waɗannan bayan Allah Allah ya saka musu da alkhairi sannan ku kuma mahalarta kun cancanci godiya akwai wanda zan ga fuskarsa a nan wajen zan iya zan iya ganin su da su aka fara tafsirin nan har yau din nan suna nan kuma akwai wanda ba su latti duk suna nan duk sun cancanci a ba su credit eh Allah ya saka musu da alkhairi kowa Allah ya kara mana tarbiyya Allah ya kara mana juriya da tsayawa akan abin nan wannan waje namu markazi ne na alkhairi da izinin Allah muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya cika mana burace-buracen da muke da su a game da shi mutane suna kallo masallaci ɗaya daga cikin ayyuka ne na wannan cibiya tamu muna fatan muna da burace-burace masu yawa kan shi wannan masallacin tun kafin aje ko ina ya mana kaɗa kun ga dai ba dai ne ba ne to kaga ga fili nan wannan filin haka kai kusa da dogo duk ana fatan ya zama na masallaci in ya zama na masallaci wata rana ma zalika ala Allah bi aziz sai ka ga masallacin wanda ya tashi ma an dawo tsakiya an gina kila wanda ya kai shi sau goma ko sau biyar da shi da da bangarora da yawa da ake son a sama muna da buri na samar da library ɗakin karatu wanda ɗalibai duk wani bincike da suke son su yi za su zo su yi kuma har da e-library wanda zai zama ana amfani da kwamfuta intanet ana nazari a ciki muna da wannan tsarin duka muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar mana muna fatan masallacin ya tsayi da kansa ko cibiyar ta tsayi da kanta samar da wuraren sana'a da kuma koya ma mutane sana'a wanda yanzu yana cin abin da ake da'awa da shi hmm? duk ana da fatan wannan to duka dai burace-buracen mu suna nan muna fata Allah subhanahu wata'ala ya cika mana su a taya mu da addu'a sannan kuma waɗanda suke da kumbar susa su zo su sa hannunsu a ciki kowa da gudun da zai bada kaga wannan karatun to shi ne abin da Allah zai tambaye ni game da shi amma Allah ba zai tambaye ni game da kuɗi ba dan da ban ba kwarai da gaske ina faɗin wannan maganar ina ƙara nana ta amma masu kuɗi Allah zai tambaye su game da kuɗi da ya ba su ni kuma na tabbatar da Allah zai mun tambaya kan ilimi tunda ya ban daidai gwagwado to kowa ya tsaya iyakar bakin kokarin sa ya ga damar da Allah ba shi ya amfani da ita ba ta dawwama wata ran mu ne wata ran ba mu ne ba malamai da yawa da suka rasu sai a rika tuno da maganganun su da suka kai irin wannan yanzu ba su ne rai sai a rika sakowa to Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu saboda ka kofofin gudunmuwa ana nema har yanzu waɗanda suka gina masallacin nan Allah ya saka musu da alkhairi tun daga wanda ya bada filin da wanda ya zo ya assasa ginin tun daga foundation har sai da ya sa kwano ya sa kofofi ya sa wunduna Allah ya saka masa da alkhairi da waɗanda suka zo suka yi tayin ɗin masallacin ko ina kuke ganin shi shi nan da wanda ya zo ya yi POP da wanda ya ba da fitillin nan mutane ne daban-daban da wanda ya zo ya ba da kafin duk mutane ne daban-daban kuma abin da zai baka sha'awa dukkanin su kusan ba wanda aka taba gayyata da kansu suke zuwa su ce za su kaga wannan yana nuna kyakkyawan niyyar yanzu wasu za su ga an fara tentin waje to jiya aka zo shi ma wanda ya ba da wayoyin da aka yi wa yarin din masallacin to shine kuma ya zo ya ke tenti kuma masu gini masana sun faɗa mun cewa tentin mai kyau ne kusan a tsade yanzu shi ne na biyu hakan suka faɗa mun to Allah ya saka musu da alkhairi duka da wanda suke suka ba da gudunmuwa ko ta sisi da waɗanda suka zo suka yi wani abin da zai baka sha'awa suka zo suka yi wayarin ɗin masallacin kuma suka sa fitin har da su suka sa kuma don Allah nan ba alheri bane kai baka fatan a ce kana ciki duk wanda suka yi aikin nan ba suna nan a nan in na ga dama sai in ce duk su tattashi ku gansu Wannan an ka gansu sai ka zata sai ka ce ba su bane suna nan a nan da yawan su wasu in na ga dama in min nuna sai in ce da wani wani na dama wani na tsakiya hmm? kacici kacici wani na hagu to dukkaninsu Allah ya san su kuma dama mun tabbatar da Allah suke son ya san sun yi ba mu ba wanda ya ba da fitillin nan bai san har yanzu na san shi ba amma ba ku faɗa mai fitillu wannan masu hasken nan da kuke ganin su wallahi wani bawan Allah ne ya zo kawai lokaci guda tun kafin a gama masallacin yake shi yake son ya sa fitillun nan duk da fankokin nan da kuke ganin ake ta shan iska ya zo ya ce zai to kaga wannan abun alkhairi ne wani ya zo ya sai mu ya kwanta shan sifika da ta can dan ya can mai kyau da makirfon ɗin nan da nake magana duk suna nan ba a cikin masallacin nan yanzu wanda suka yi wannan aikin ina ganin su su ma suna gani na to Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya saka ma kowa da alkhairi kamar yadda muka ce kofar gudunmuwa tana nan ga account din masallaci nan ga shi wanda kuma ba za su iya ba da bada za su iya sawa ga asusun masallaci na Allah subhanahu wa ta'ala ya saka ma kowa da alkhairi Allah kai kowa gida lafiya akwai sakonni ku to ni na gama nawa sai dai akwai hadari aka ce nuna mana gudanu wannan karatu tun daga ranar 1 ga wata har yau 25 ga wata na biyu kuma ya zanto wajibi na godiya da jinjina zuwa ga malam duk da yadda abubuwa suka masa yawa da yanayin zuruf na rayuwa amma ba a taba samun tsaiko ba tun ɗaya ga wata har yau 25 ga wata ramadan da za a gaya mana a wannan da malam yake zama domin tsara da rubuta wannan tafsirin to ninkin ba ninkin ninkin ba ninkin awa ɗaya da ake zuwa a gudanar da wannan karatun kuma duk dan mu zo mu saurara mu fa'idanta muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya sa wannan a cikin mizanin kyawun ayyukansa a gurguje abu na kusa da ƙarshe wannan markazi na ruwa a islami wanda wannan masallaci a wannan fili shine abu na farko cikin manufofinmu kamar da malam ya gabatar mun saba duk shekara muna shirya muhadarar goron sallah a masallacin jami'ar sheikh balhat salafi tudun jikun ko amma wannan shekarar da insha ta'ala za a gabatar ne a wannan masallacin saboda haka za a gabatar a wannan masallaci washe garin ranar sallah da subahi wanda zai zama to ranar ce kuma za a kaddamar da wannan sabon masallaci na malam da Allah ta'ala ya na mana kammala gina sa sadaka mun fara gabatar da gayyata ta musamman zuwa ga 'yan uwa mahalarta na kusa da nesa don haka sai mai kokari mahalarta da wuri a wannan rana idan rana ta zo insha Allah ta'ala za mu kara bayyana ma mahalarta manufofin wannan markazi namu da burace-burace mu da abubuwan da muke so mu samar na ci gaba da gina al'umma wanda babbar manufarmu ita ce yadda za a gina ɗalibai da shugabanni da mutane nagartattu domin su samu wani al'umma daga kangin da suke ciki zuwa tudun mun tsira Allah ta'ala ya sa muna cikin waɗanda za mu ba da gudunmawa akan haka a kusan sati biyu da suka gabata an yi korafin cewa an gabatar da neman taimako an sanya number account cewa wanda yake da hali ya iya sawa sai dai kuma abin ya zo mana da bazata mun ta jira muna tsammanin za mu ji miliyoyi na sauka kawai sai muka ji alat biyu tak alat ɗaya dubu goma alat na biyu dubu biyu in ko dubu biyu ai irin wannan makalewa suke a cikin tukunya in muka ce za mu cire su account ɗin makila ba za a yadda ba ko ba haka ba don haka wasu ka yi ko ka sai muka ce to bari a sa wancan gajiyancin akwati mai kyau ina ga ya kai wajen dubu goma muka zo muka ɗanɗara shi muka sa shi a nan saboda yan wasa rika zubawa amma da muka zo muka lalaba bayan kwana biyar sai muka ga dubu takwas kun ga yanzu bashi ake bin mun yi akwatin dubu goma ko an sa dubu takwas kun ga kun wa masallaci bashi kenan to yanzu ya za a yi eh? na koka akan wannan matsalar da safe amma gaskiya mun yi farin ciki don yan uwa sun yi kokari sun sa duk da galibi da asaba ba a fitowa da kuɗi to da mun yi alkawari da kucewa da yamman nan kowa zai ci ko aljihun shi ya zo ya sa gudun musa galibi waɗanda malayan ambata duk masu kuɗi ne suka samu talakawa fa banda mu ba ma neman aljannar mu ma Allah zai tambaye mu a ɗan kaɗan ɗin da ya ba mu kada ka ce kai baka da shi ɗan kaɗan ɗin nan da kake da shi to ka cire wani abu ka bayar malayan wani wani karatu a kwanaki cewa dukkanin wanda Allah ya hore mishi naira ɗari ba zai iya cire naira goma ya bayar wa addini ba to ranar da aka bashi miliyan ɗari sai an jarabce shi ba zai iya fitar da dubu ɗari ya bayar ba kun ga wannan ba karamar jarabawa ce mummuna wacce za a ma mutum a bashi rikiya kuma a hana shi ciye da ita game da harkokin addini ba don haka tun da yau ne ranar karshe ranar rufewa ga akwatinmu nan muna tsammanin za a cika shi fal idan ya cika kuma a kira mu sai mu tattaro riga sai a zuba mana don Allah kada A kowa ya ce zai tafi ba tare da yasa sa shi nan mun sanya shi a bakin hanya hanya da kowa zai wuce mu zuba mu zuba mu zuba za mu je mu kwasa ran da za mu farin ciki ina ma mun zuba abin da ya fi haka muna ƙara godiya ga kowa da kowa masu ɗaukan karatu 'yan agaji mahalarta da wanda suka ɗauki ɗawainiyar sawa a kafofin yada sada a sako na zumunta da kuma gidajen tv da rediyo allah ya saka mu kowa da alkhairi da haka muka kawo ƙarshen wannan jawabi a madadin kwamitin wani masallaci assalamu alaikum wa rahmatullahi